This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 29 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Ana sa ran Kamala Harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a Amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka a kan tikitin jam'iyyar Democrat. Wasu membobin jam'iyyar Democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa. Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka. Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da 'yan Najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa da suke fuskanta. ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da sauyin matsaya. Ina gani su ya isa inda ya kamata ya isa. Ina ba su shawara domin maslahar kansu kafin wani sannan kuma maslaha al'umma gaba daya su janye wannan maganar zanga-zangar nan. A kokarin gano bakin zaren wannan yanayi da 'yan Najeriya ke kokawa da shi. Mun zanta da wani ɗan gwagwarmaya wanda ya ce an baro kyau tunan haihuwa. Ba yadda za a yi kamar yadda muke faɗa kana ganin shugabanni ga mai kwari ga mai lafiya ga mai karfin jini ka batar da shi ka je ka ɗauko wanda ka san ba zai iya ba sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga. Muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris sun caccaki juna yayin da ake sa ran za su ci gaba da mayar da martani tsakanin su bayan da ya rage saura watanni uku kacal a gudanar da zaben shugaban ƙasa, yayin da babban zaben shugaban amurka ya rage saura kwanaki ɗari Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican donald trump ya zafafa kalamansa kan mataimakiyar shugaban amurka kamala harris a lokacin wani gangamin yakin neman zabensa a st cloud da ke minnesota Donald Trump ya ce, Muna da sabuwar 'yar takara wato Kamala, kuma a gaskiya Kamala 'yar tsatsauran ra'ayi ce. Harris ita ma ta mayar da martani ga Trump lokacin da take gangamin yakin neman zaɓe a Fitzfield da ke Massachusetts. Ta ce, And you may have Donald Trump has been resorting to some wild lies about my idan kun lura da yadda donald trump yake yada wasu ƙarairayi a kaina da kuma wasu abubuwa da shi da mataimakinsa ke cewa abin abin ban mamaki ne matuƙa. Isra'ila ta kai hare-hare kan sansanonin kungiyar Hezbollah da ke Lebanon a jiya Lahadi a matsayin martani ga harin makamin roka da Hezbollah ta kai Isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a wani filin wasan kallon kafa da ke Golan Heights. a daidai lokacin da jami'an diplomasiyar kasashen yammacin duniya ke kokarin dakile karin yawan rikice-rikice da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya sojojin isra'ila sun ce sun kai hare-haren ne kan rumbun makamai da kayayyakin more rayuwa na hezbollah Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya koma ƙasarsa da wuri bayan wata ziyara da ya kawo Amurka domin ganawa da Majalisar Tsaron Ƙasar da kuma duba yanayin da ake ciki. da safiyar jiya lahadi ministan tsaron isra'ila yob galant a wani sharhi da ya wallafa a shafin sada zumunta ya jajantawa waɗanda harin majdal sham ya ritsa da su yana mai cewa za mu tabbatar da cewa hezbollah wakiliyar iran ta ɗanɗana kudarta kan wannan asarar rayukan manazarta a isra'ila sun ce isra'ila da hezbollah suna gab da shiga yaƙi tun bayan barkewar yaƙin isra'ila da hamas a ranar 7 ga watan oktoban bara tun daga wannan lokaci hezbollah ta fara harba rokoki kan isra'ila ita ma isra'ilan ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama wanda ya kashe 'yan ƙasar lebanon 400 ciki har da ɗaruruwan manyan 'yan ƙungiyar hezbollah an kuma kashe fararen hula 24 a isra'ila da sojojin isra'ila 18 nan ba da jimawa ba zara za ta sake shigowa da karashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da 'yan najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da wasu da ke sauyin matsaya wakilin mu a abuja nasiru adamu el-hikaya ya ruwaito cewar wasu kungiyoyi a kasar har ma da wasu malaman addini sun so mu sauya matsaya kan gudanar da zanga-zangar duk da cewa har yanzu suna nan kan ra'ayin cewa al'amura ba sa tafiya daidai a kasar ga rahoton da ya aiko mana. Mu mun zo ne mu kira duk wani matashi mai kishin Najeriya, duk wani matashi mai kishin Arewa, ko Krista kake ko Musulmi mu ba ruwanmu mun janye ga wannan kuma duk wanda ka ga insisting. Madugun zanga-zanga Comrade Murtala Garba wanda ya fara janye kungiyarsa daga yin zanga-zangar. shahararren malamin islama dr ahmad abubakar gumi wanda a farko ya ce zanga-zanga ce yaren da gwamnati ke ji a yanzu ya buƙaci matasan da su jinkirta zanga-zangar babu wata doka ta addini ko ta tsarin ƙasa da ta hana mutum ya bayyana zaluncin da ake mishi da kuma ya nemi gyara amma ina kiran wayannan samari tunda yadda yanayin najeriya yake muna cikin fama da taɓarɓarewar tsaro ga mutanen kidnapper ga mutanen boko haram ga yan ipop to ba lokacin lokaci ba ne yanzu na yin irin wannan zanga-zanga ina gani sakonsu ya isa inda ya kamata ya isa da ina ba su shawara domin maslaha kansu kafin wani sannan kuma maslaha al'umma gaba daya su janye wannan maganar zanga-zangan nan su ba da wata shida mana har zuwa januwari su gani in gwamnati ba ta wani abu ba sannan su yi tsari tsarin da yake za a tabbatar da ba a cutar da kowa ba an yi zanga-zanga na lumana shi kuma shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Baba Usman Ingal Zarma ya shawarci matasan su janye zanga-zangar dan alamun ba za ta haifar da alheri ba. Ba ma ma fata ko Allah wannan zanga-zanga ya faru muna ta roƙo Allah ya kawar da shi. Allah ya sa shugabanni sun je kukan talakawa sun zo ga bin kadin su maimakon zanga-zangar da aka fara ba a san da zai kare ba kar ɓata gari su shiga cikinsa su zo su mayar da abin kuma ya zama wani abu daban Allah ya sauke. Tsohon kwamishinan kasuwanci na jihar Sokoto Aminu Bello ya yi kira ga gwamnati ta amsa wasu bukatun matasan don dakatar da shi. shirin gwamnati muna kira gare ta ta diba ba wai a zo a cire subsidy ba a'a a tsaya a rage kuɗin mai kuma a rage dala a rage haraji to idan aka yi haka kowane bangare za a samu sauki ba a zo a yi zanga-zanga ba wasu na can zanga gari banza sun suke a yi zanga-zanga su fashe shago mun ga abin da faru a sudan mun ga abin da faru a kenya su shina cikin waɗannan abubuwan da ya kamata mu yi ma kanmu adalci mu wayar da kan matasan mu a nasu bangaren shugaban gamayyar kungiyoyin arewa Jamilu Aliyu Caranci ya yi gargadi a kwantar da guguwa mai tinkarowa ganin irin yadda hadari ke tattaruwa kasai ya riga ya yi baki kwarai abin da ya rage hadarin nan ya tsage ruwa ya zuba kasa shugaba Bola Ahmed Tinubu ba shi bane ya asasa wannan fitinar da al'umma suke ciki wannan kuma dole sai ka shugaba Muhammadu Buhari ta goma shi saboda shi iske kasan nan koya ne ana lallabawa yi mu al'umma alƙawalin zai zo ya gyara al'amura amma ayoyi da dagule su ya watsa su ya damalmala su ya abin da ya ga dama ya tafi to kamar mace ce gurguwa wadda aka kama kawar ta guda aka karya kai da ake tsammanin zaka zo ka dora wannan kahon guda sai ka zo ka ida samun kahon guda kuma sai ka ida karya ta yanzu dai da alamu wasu matasan sun janye daga zanga-zangar inda wasu ke cewa ba gudu ba ja da baya nasiru adamu eli kaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya waɗanda ake sa ran za su fafata wajen maye gurbin biden akwai ita kanta kamala harris mataimakiyarsa a yanzu kamala harris mai shekaru 59 al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin biden saboda kwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da biden sai kuma gretchen whitmer mai shekaru 52 wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar michigan Whitmer ita ce mataimakiyar shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zaɓenta na gwamna cikin sauƙi a jihar inda ta lashe zaɓen da sama da kashi tara cikin ɗari a zaɓukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022. Na ukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56 wanda ya daɗe a harkokin siyasar California kuma a halin yanzu shine gwamna. An zaɓe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100. Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jiha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan ɗaliban suna son canza jinsinsu. akwai kuma pete buttigieg mai shekaru 42 wanda aka nada shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021 ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2020 kuma ya yi rawar gani sosai a jam'iyyar inda ya kusa lashe zaben fidda gwani a new hampshire buttigieg dan asalin south bend ne da ke jihar indiana inda aka zaɓe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma ya yi aiki har zuwa shekarar 2020 idan aka zaɓe shi buttigieg zai zama shugaban ƙasa na farko ɗan luwaɗi a amurka akwai kuma gwamnan jihar pennsylvania josh shapiro mai shekaru 51 shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zaɓi trump a shekarar 2016 inda daga baya ta zaɓi biden a shekarar 2020 ana ganin shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban ƙasa idan harris ta maye gurbin biden a kan tikitin saboda zai iya kawo sakamakon zaɓe mai ƙarfi musamman a al'ummar da ke da bambance-bambance. Na ƙarshen su kuma shine Andy Bashir mai shekaru 46 ya samu karbuwa tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat saboda nasararsa a jihar Kentucky jiha mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. Bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar Kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati Daniel Cameron da kashi biyar cikin ɗari a shekarar 2023. kamar shapiro ana ganin bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat zara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fashin baki kan lamuran siyasa da shugabanci sun sha bayyana irin gudunmuwar da suka ce wasu 'yan najeriya sun bayar wajen haddasa irin halin kuncin rayuwa da 'yan kasar ke kokawa da shi a halin yanzu har ma suka yanke shawarar shiga zanga-zangar lumana akan haka muka tattauna da wani dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama a shugabancin kasar comrade sharfaddin bature kan asalin wannan matsala da kuma hanyoyin magance ta. Wato shi shugabanci abu ne daga bangaren shugaba da kuma bangaren wanda ake shugabanta. Ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso ɗari ba. Haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso ɗari ba. Kamar yadda kai magana idan an zo zaɓe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su suna iya zuwa su yi zaɓe ba don cancanta ba a sai don zaɓen waye a babbar jam'iyya wane ne bai da kuɗi wane ne kaza suna iya wannan zaɓen wanda kuma su ma sun san za a zo nan to kamar kuma ɗaya ɓangaren da kake magana shi ma akwai shugabanci wanda za ga an zaɓi mutum an kyautata masa zato shi kuma daga baya ya zo yana musguna al'umma ko kuma yana musu abin da ba shi ne ba wanda wannan shine abin da yake janyo kaga har al'umma ta fusata tana cewa za ta shiga zanga-zanga ko kaga kungiyoyi suna cewa ko kuma wasu hukumomi suna cewa za su tafi yajin aiki to idan na fahimce ka sharfadi yan najeriya da suke da karfin kafa gwamnati ta hanyar zaben shugabannin da suke gani cewa sun cancanta su biya musu bukatunsu to idan har su yan najeriya da ke da wannan karfin suna da hannu wajen shiga wannan yanayi da ake ciki to ko anya suna da hujjar yin kuka a yanzu har ma da cewa za su shiga zanga-zanga baya nufin cewa don wasu sun yi ganganci ko sun yi son zuciya wasu tsirari sun je sun zaɓo shugaba shi kuma wannan shugaban lallai ya zo ya yi abin da zai ji da wanda ya zaɓe da wanda bai zaɓe ba da ɗan jam'iyyarsa da wanda ba ɗan jam'iyyarsa ba a ce yana yin abin da ba daidai ba ta wani bangaren za ka iya cewa lallai waɗanda ba su yi wannan karɓar taliyan ba ba su karɓi makaroni ba ba su tsaya sun sai da ƙuri'arsu ba sun yi zaɓe sosai don ganin ƙasar su ta ci gaba idan har shugaba ya zama ya gallaza musu suna da damar da za su fito su yi wannan peaceful demonstration amma idan waɗanda suka je suka sai da ƙuri'unsu ne suka sai da mutuncinsu ya zamanto kuɗi aka ba su suka yi ni a gani na ba su da wata dama da za su fito su ce za su yi zanga-zanga domin su suka janyo kansu to yanzu da 'yan najeriya suka dage akan cewa za su yi wannan zanga-zangar duk da yake gwamnati ta roƙi su ƙara haƙuri su bata lokaci shin kuna da tabbacin cewa zanga-zangar za ta yi tasiri musamman ga irin shugabannin da najeriya take da su a halin yanzu anya za su saurara gaskiya ina ganin ba wani wanda zai iya predicting maka correctly cewar in an yi zanga-zanga za a samu abin da ake so ko ba za a samu ba abu ɗaya da na sani shine mun riga da mun baro gini ne tun ranza ne ba yadda za a yi kamar yadda muke faɗa kana ganin shugabanni ga mai kwari ga mai lafiya ga mai karfin jini ga wanda kake ganin zai iya ka ɓatar da shi ka je ka ɗauko wanda ka san ba zai iya ba sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga in ma an zo ina ci da tunanin nasa da ministocin nasa da duk wannan kabinet din nasa da su ne zai kara zuwa ce zai maka aiki to a tunanina da ya iya tun farko ma da ya yi maka to amma an ka kalle shi ta dai bangaren kuma za a ga yanayin wahalar da talaka yake sha ya yi haƙurin ya yi haƙurin sannan kuma ya tsaya ya ji maganganun malamai ya ji na 'yan gwagwarmaya ya ji na masana duk abin da zai yayi koke yayi gwamnati ba da dau mataki ba yana ganin option din da ya rage masa shine ya fito ya nuna wa duniya fashinsa ya yi bi demonstrating peacefully ya nuna wa duniya cewar ga abin da yake da bukata watakila shugabannin za su saurare shi ina ga wannan shine abin da ya an gizo wannan zanga-zanga idan aka dubi yanayin da 'yan najeriya suke a ciki na tsananin rayuwa yanzu menene kake gani zai iya kawo maslahar magance waɗannan matsalolin baki ɗaya ma'ana wannan al'amarin ya yayi mafita a tawa fahimtar na kalle shi ne ta fuska biyu fuska ta farko shine bangaren gwamnati lallai ya kamata gwamnati ta sauke haƙƙi da nauyi da yake wuyanta na cewar ordinary citizen na najeriya yana buƙatar at least abin da zai ci sai kuma ta bangare na biyu na ji wani malami yana cewar ya baya so a hana matasa zanga-zanga kuma yana cewa a daina haramtawa amma yana ganin da matasa za su yi tunani fiye da zanga-zanga shi da hakan zai fi masa wanda wannan shine mu tsarinmu kullum maganar da muke shine matasa su zo mu haɗa kai ba magana ce ta mu ɗauki aidiyar da wallahi in wannan dattijan za mu dinga ba aidiyoyinmu na yau ba za su iya aiwatar da ita a zahiri ba ko da ma ka yi zanga-zanga ka ce a dawo ga policy da kake so ba na tunanin waɗannan dattijan da muke ɗaurawa za su iya maka wannan policing da kake so 100% to ya zama wajibi hankalinmu ya zama more of tunanin ya zami mu ɗebo matasa a matakin ciyaman kansila gwamna dan majalisa sanata shugaban ƙasa mu ɗora su a wannan shugabancin su mana aikin da ya dace kwamarar sharfaddin bature kenan dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama a shugabancin ƙasar. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Afirka akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum bukarin take haƙƙin adama a yau shirin zai ɗora kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Har yanzu dai shirin yana jin korafe-korafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki, musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. shi ma mu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Mm. Daban-daban kagan ɗaya maganan albashi mm. shine babban matsalar mu. Yanzu haka mu ba mu da concept pietri shine last rank namu yana karban dubu talatin da bakwai har yanzu har yanzu kuma federal government dubu talatin da bakwai talatin da bakwai yanzu misali cewa kana da iyali mm. kana gidan haya mm-hmm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu dubu talatin da bakwai kan ya za a yi rayuwa to ranka da shi ne masala mulin gaskiya so muna kira ga shugabanninmu da Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu laifi a cikin gida mm. ba ma tsayawa kan hanya mu karbi dan wani na goro da ake wasu na karba wani na goro mm, muna ciki muna zonne sai da kawo masu laifin kawo muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan wannan albashin da muke karba ya shi kadai sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonni a wurin wani kullum kana aiki kullum kana wa aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki in mm. kaga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki mm. shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar kome kana zaune a cikin wannan aiki to shugabanninmu da Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku wadda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu so biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. la'alla ko za mu samu ko ya sai Allah kada ya fi sani to wato abin yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake fada. Mm. in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamari. ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je paper za a ba mu da kushin paper mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi kenan an gama makin din sai a ajiye bayan an ajiye sai a ring instant a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu mm. amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa ina dan wane mm-hmm. wa ya ba da abin goro da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi to yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku me zaka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya to muna kira ga shugabannin mu da Allah su ji tsoron Allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci mm. shugabanci baya tafiya ba adalci ko kusa mm. don haka shine muke bukata shugabannin mu su duba da muke ga Allah su gyara mana to Allah ya sauka amin to Allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali Abakar Umar mun ji yadda ashirin da ya gabata Abakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kudaden shigarsu ga ci gaban martanin. kuma batun shi na dimnik namu magana ce ke gama kai zina ba wani dama ka duba cewa ba mu da tarihi yanzu nan na kuma ba dan abin da ba wa su ne ba ba mu da wani tarihi da za ce wa yau din prisoner namu suna zanga-zanga kan ko duk da haka a duk kuɗi abinci bai kowa ya san abu da ke biya kuɗi abinci ta san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za ta amma duk da haka sun amince sun sun cewa wannan abun ba wacewa da gurin bane gidan yari namu eh, shi controller general ya ga ma duk in caji cewa duk wani opportunity da za suka samu sun da muna da fila eh, na zona su yi noma su yi augmenting kudin da gwamnati ke kawa na ce da prisoner kuma duk da abin da mataki na ne ka san cewa shi labor ba wani abin damuwa ba ne tunda akwai chief labor kuma gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin fulani ne wanda ake cewa ke shi yasa ka ga cewa ko zanga-zanga ko wani tashi hankali cikin shekarun nan ba mu da shi a cikin gidan yari duk wanda da ka ga cewa ko ana ce industry escape ne ka ga daga waje ne ake zuwa ya take eh, facilities na cewa su prisoners cewa suna zanga-zanga ba za ka same shi ba dan me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a cikin shi kuma in baka shirya ba zan ga maka yanzu nan muna da fiye da kusa da a prisoner namu ɗari uku yanzu da suke yi a eh, degree program a gidan yari akwai guda shida yanzu nan suna yin digiri nasu na uku na su. E nasu da wannan cika don tsari ne wanda ka cewa an sun fita waje za ka gan cewa suna da abun zu yau din na cikin gidan yari a kuje in kira kure kuje muna da sabu da suna koya ma filin mu gyara kwamfuta ina iya cewa ka zo in kai ka gani ba wani abu ne ana siya ka gyara kwamfuta muna da su da ake koya musu ciwon ciki muna da shi inda ake koya musu gini yanzu na koyi wanda suke koyan aikin gini yanzu na ka kira to kana so kai tur da jofla suna yi maka calculation nan block da zaka saya ka ka ka kuɗin daga farko har zuwa ka za ka maka ka nashi. masu sauraro tun farkon ka muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin najeriya wannan shiri ya samu ɗimbin saƙonni daga masu ruwa da tsaki da ke son bada nasu labarin hakan na nufin tamkar an so sa musu wani wuri da ke musu kai don haka za mu sake waiwaye wannan batu nan ba da jimawa ba idan allah ya yarda sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu amadadin lado salisu garba da ya taimaka wajen muku wannan shiri nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to a gaida sarfilu hashin gumel masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice. shugabannin duniya su ma sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da shugaban amurka joe biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin kasar a jiya lahadi prime minister australia anthony albanese ya wallafa a kan x cewa muna godiya da jagorancinku da kuma ci gaban da shugabancin da biden ya kawo Shi ma Prime Ministan Birtaniya Sakir Starmer ya wallafa akan X cewa yana mutunta Biden akan yanke shawarar janyewa daga takarar kuma yana fatan yin aiki tare da shi kafin saukarsa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya wallafa a kan X cewa na san shugaba Biden tsawon shekaru. Shi mutum ne mai karamci kuma yana jagoranci ne saboda ƙaunarsa ga ƙasarsa. A matsayinsa na shugaban ƙasa abokin tarayya ne ga al'umma. shi ma shugaban isra'ila isaac herzog ya nuna godiyarsa ga biden saboda tabbacin goyon bayansa ga al'ummar isra'ila a tsawon shekaru da ya kwashe yana aiki herzog ya wallafa cewar a matsayinsa na shugaban amurka na farko da ya ziyarci isra'ila a lokacin yaƙi a matsayinsa na wanda ya samu lambar yabo kuma a matsayinsa na abokan ƙawancen yahudawa na haƙiƙa alama ce ta alaƙar da ke tsakanin al'ummominmu ita ma kremlin ta faɗa a jiya lahadi cewa tana sa ido sosai akan abubuwan da ke faruwa a amurka bayan da biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar kakakin kremlin dmitry peskov ya shaida wata kafar yada labarai ta rasha cewa saura watanni hudu a gudanar da zaben amurka kuma lokaci ne mai tsawo da abubuwa da yawa za su iya canzawa to da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da karfe 8 a ji maimacin wannan shirin kafin karfe hudu na rana agogon najeriya da niger mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ne gabatar da shirin da dadi Balawai da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.